Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. a shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan akwai mu dauke da shirin nan na rayuwar zamantakewa sai kuma afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirye-shiryen namu na wannan safiyar waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku da fatan kuma masu taurare za a kasance a tare da mu.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. majalisar wakilan amurka ta isa yankin taiwan na kasar china a kasar yaman kuwa an tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni biyu masu zuwa a najeriya ko gwamnatin tarayya ta ɗora alhakin tsadar man fetur akan dalalan mai na kasar yanzu kuma ga labaran da ke da ke kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta isa tsibirin taiwan na kasar china wata ziyara wadda take cike da rudani na siyasa da diplomasiya tun da farko dai china ta yi gargadi kan abin da zai biyo baya idan har kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ziyarci tsibirin na taiwan mai kwarekwaren cin gishin kai wani jirgin sama dauke da nancy pelosi ne ya sauka a taiwan a daren ji talata da ma'aikata harkokin wajen kasar sin ta yi allah da ziyarar tana mai cewa ta saba siyasar kasa da kasa bayanin ya ce wannan babban cin zarafi ne ga ka'idar sin a matsayin ƙasa guda ɗaya dunkulalliya kuma ta sabawa abin da yake kunshe a cikin sanarwar haɗin gwiwa tsakanin amurka da china akan haka wannan yana da matukar hatsari ga ginshikin siyasa da kuma dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu pelosi dai ta ce ta kai ziyara a taiwan kuma ko kaɗan hakan ba zai taɓa canza manufofin amurka dangane da wannan tsibiri ba don farko dai ba ambaci cewa taiwan tana cikin ƙasashen da pelosi za ta kai ziyara a rangan da take a nahiyar asiya ba wanda ya hada da kasashen singapore malaysia korea ta kudu da kuma kasar japan kasar sin ta gudanar da wani atisayen soja kai tsaye a ranar asabar ta gabata a lardin fujian wanda yake kudu maso gabashin kasar a kusa da mashigar da ke tsakanin babban yankin kasar da kuma taiwan domin tamin'a tsakuwa domin ayata tsoro kan batun ziyarar ta pelosi tun a shekara ta 1949 taiwan ta kasance mai cin gishin kanta amma ba ta taba ayyana 'yancin cin gishin kai ko ballewa daga kasar can a hukumance ba majalisar ɗinkin duniya ta sanar a talata cewa bangaren da ke rikici a ƙasar yaman sun amince su tsawaita wadin dakatar da buɗe wuta da ƙarin watanni biyu a nan gaba kamfanin dalancin labaran reuters ya nakalto wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yaman hans groundberg yana mai bayyana cewa bangaren da ke rikici da juna a ƙasar ta yaman sun amince da tsawaita wa'adin dakatar da buɗe wuta karin watanni biyu bisa sharaɗin da suka dace ya bayyana cewa tsawaita yarjejeniyar ya haɗa da alkawalin da bangaren biyu suka yi na shawarwari domin cimma matsaya akan wasu batutuwa waɗanda suke da saɓani a kansu ya ci gaba da cewa zan ƙara zage dantse tare da ɓangaren biyu domin cimma matsaya akan tsarin biyan albashi akai-akai yana mai cewa faɗaɗa ƙudurin tsage ta buɗe wuta zai ba da damar buɗe hanyoyi tsakanin jihohin ƙasar da samun damar fita bulaguro ta hanyar tashar jiragen sama da ke birnin sana'a da kuma tanadin makamashi na man fetur da dangoginsa akai-akai ta hanyar tashar jiragen ruwa na hudaida kakakin hukumar makamashin nukila ta kasar iran behrus kamalwandi ya ce sauran bangaren da suke cikin tattaunawar nukiliya suna sanar cewa mun kudiri aniyar aiwatar da dokar majalisar dokokinmu da kuma daukar matakan da suka dace don kare muradun al'ummar iran a wata zantawa da yi da tashar talabijin ta almayadin kamal bandi ya bayyana cewa bisa ga wannan doka ana bukatar iran ta kafa wasu karin na'urun tace sanadarin uranium guda dubu ɗaya inda a baya mun kafa guda ɗari biyar a cikinsu kuma tuni mun fara tunkuɗa iskar gas a cikinsu ta hanyar bututu wani kuma iran ta riga ta sanar da hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan hakan sannan kuma ya da cewa kasar iran din ba ta da bukatar kira makaman nukiliya saboda yin hakan ya sabawa wa ka'ida ta addini kuma akan hakan ne shirin irin na nukiliya baki ɗayansa na ayyukan farar hula ne ta jama'a masu rika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin isra'ila ta amince da wani shiri na kafa wata sabuwar unguwa ba bisa ka'ida ba arewa maso yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye kamfanin dillancin labaran palestine ya bada rahoton cewa shirin ya tanadi samar da wasu sabbin matsugunan yahudawa da suka kai bakwai. a yankin ya'abad da kuma al'ain da suke cikin yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye sabon tsarin ginin matsugunan yahudawan dai ya tanadi sauya rabe-raben filayen falasinawa da aka yi wanda suka hada da gonakinsu inda isra'ila ke shirin mayar da su matsugunan yahudawa 'yan sharauri zauna a najeriya ko gwamnatin tarayya ta dora laifi da kuma alhakin tsadar man fetur da ake fama da shi a kasar akan dalalan mai na kasar karamin ministan man fetur na najeriya din ne ya bayyana haka ina ce har yanzu gwamnatin tarayya tana biyan masu shigo da man fetur kudin tallafin mai ina tabbatar muku da cewa ba mu kara kudin mai ta hanyar janye tallafin mai ba har gobe gwamnatin tarayya tana biyan dalalan man fetur tallafin mai idan ma har an fuskanci karin farashi to ba daga gwamnatin tarayya yake ba in ji karamin ministan mai na najeriya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 tsakanin kasar ta iraki da haramtacciyar kasar isra'ila da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kasar amurka ta gwada tsananin damuwarta kan matakin da majalisar dokokin kasar iraki ta ɗauka na amincewa da daftarin ƙudurin dokar hukunta duk wani ɗan kasar da ya nemi kulla alakar jakadanci tsakanin kasar ta iraki da haramtacciyar kasar isra'ila inda gwamnatin amurka take ɗaukan hakan a matsayin matakin da ya yi hannun riga da siyasar gwamnatocin ƙasashe da suke makwabtaka da kasar ta iraki kan haramtacciyar kasar isra'ila tare da gargaɗin kada wannan matsayi na kasar ta iraki yaƙi ya zame nuna wariya kan wata al'umma a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta fitar kan matakin da majalisar dokokin ƙasar iraki ta ɗauka na amincewa da daftarin ƙudurin hukunta duk wani ɗan ƙasarta da ya amince da buƙatar neman ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin iraki da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin doka ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta amurka tana ɗaukan hakan a matsayin barazanar hana 'yancin tofa albarkacin baki kuma lamari ne da ke ƙarfafa ɗabi'ar nuna wariya kan wata al'umma al'amarin da ya yi hannu riga da ci gaban da makwabtan iraki suka samu a fagen gina shimfiɗar ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila bayanin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta amurka da ya fito daga bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar edwin price ya jaddada cewa gwamnatin amurka za ta ci gaba da kasancewar babbar talakawa mai nuna goyon baya ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila game da kokarin ganin ta taimaka mata a fagen kulla alakar jakadanci da kasashen da suke makwabtaka da ita bisa fatar samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ga kowa Majalisar Dokokin Ƙasar Iraki dai ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da daftarin ƙudurin neman hukunta duk wani ɗan ƙasar da ya nemi ƙulla alakar jakadanci tsakanin Iraki da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ce a daidai lokacin da dukkanin 'yan majalisun ƙasar suka bayyana jin daɗin su da matakin tare da nuna murna da walwala baya ga rera taken mutuwa ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila 'yar mamaya. kafar watsa labaran majalisar dokokin kasar ta iraki ta bayyana cewa kwamitin kula da dokokin majalisar bayan kammala yin nazari kan daftarin kudirin ya gabatar da shi ga 'yan majalisun dokokin kasar da dukkanin mahalarta zaman majalisar suka kada kuri'ar amincewa da shi a matsayin doka a kasar kamar yadda majiyar ta fayyace cewar manufar dokar ita ce kare tushen 'yan kasanci da matsayin addinin musulunci da kuma ɗan adamtaka a kasar iraki musamman bisa la'akari da manyan hatsarurruka da barazana da matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar Isra'ila yake dauke da shi misalin karfafa gwiwar ci gaba da aiwatar da bakar siyasar mame yankunan kasashen larabawa karfafa siyasar zalunci kan falastinawa da murkushe al'ummu kulle-kullen makirce-makirce kan kasashe da sauransu har ila yau majiyar ta kara da cewa matakin toshe duk wata kafar neman kulla alakar jakadanci tsakanin kasar iraki da haramtacce kasar isra'ila ta hanyar hukunta duk mai dauke da wannan tunani babbar garkuwa ce da za ta kara karfin haɗin kai tsakanin al'ummar iraki da kasar kasancewarta ƙasar larabawa kuma mai yin riko da addinin musulunci da ya hannun riga da duk wani nau'in zalunci da babakere baya ga bikin murna da 'yan majalisun dokokin kasar iraki suka gudanar a farfajiyar majalisar kan irin wannan gagarumin nasara da suka samu na samun haɗin kai kan wani mataki mai muhimmanci. hakanan said muktada sadar ya kirayi magoya bayansa kan fitowa domin gudanar da zanga-zangar nuna farin ciki da murnar samar da wannan sabuwar doka mai kima a kasar wannan sabuwar doka ta yanke duk wata bukata da kwadaitarwa a ciki da wajen kasar kan neman kasar iraki ta shiga cikin sahun kasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila kuma tabbas mafi yawan jagororin siyasan iraki da magoya bayansu suna adawa da duk wani matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yana daga cikin dalilan da suka zaburar da al'ummar iraki kan ɗaukar matakin samar da wata doka ta ƙasa da za ta haramta duk wata buƙatar neman ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila wani zaman taro da wasu shugabannin ƙabilu suka gudanar ƙarƙashin taken neman zaman lafiya a garin erbil fadar mulkin 'yan ƙabilar kurdawan ƙasar iraki masu cin ƙwarya ƙwarya gashin kai suka gudanar a watan satumban shekara ta 2021 suna kira kan ɗaukar matakin kulla alakar jakadanci tsakanin kasar iraki da haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da a tsawon tarihin kasar ba a taɓa kwatanta gabatar da wannan batu ba wannan kira ya fuskanci mai da martani da kakausar murya a tsakanin 'yan siyasar iraki da al'ummar kasar tare da gabatar da kiraye-kirayen neman hukunta masu hannu a shirya zaman taron da waɗanda suka halarta wannan mataki da majalisar dokokin kasar iraki ta ɗauka na amincewa da daftarin ƙudurin neman hukunta duk wani mutum a kasar da ya buƙaci kulla alaƙar jikadanci da haramtacciyar kasar isra'ila matakin ya fuskanci mai da martani a tsakanin 'yan ƙasa a iraki a rubuce-rubucensu a shafukansu na sada zumunta inda aka samu ra'ayoyi mabambanta tsakanin masu maraba da kafa dokar da kuma masu nuna shakku kan yiwuwar yadda za a aiwatar da ita a ƙasa yayin da wasu ke kallon dokar a matsayin garkuwa ta kare wasu ƙungiyoyi da al'ummu daga zargin hannu a gudanar da shimfiɗar neman ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin ƙasar ta iraki da haramtacciyar ƙasar isra'ila tsohon dan majalisar dokokin kasar iraki kuma jagora a kungiyar sa'ib al haq na'im al abudi a shafin sa na totar ya bayyana cewa matakin da majalisar dokokin kasar iraki ta dauka na kafa dokar hukunta duk mai neman kulla alakar jakadanci tsakanin kasar iraki da haramtacciyar kasar isra'ila ya zo ne a daidai lokacin da ake samun cunkoso da rububin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar ta isra'ila a tsakanin kasashen larabawa tare da matsin lamba da ba a taba gani ganin irinsa ba kan ƙasar ta iraki na ganin ta shiga cikin tsawon ƙasashen da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka wannan mataki ne na jarumtaka da yancin kai wanda ya cancanci 'yan iraki su yi alfahari da shi kuma lamari ne da zai ƙara wa falastinawa ƙarfin gwiwa da jajircewa kan ƙoƙarin da suke yi na neman haƙoƙinsu da aka kwace da ƙarfin tsiya a nashi bangaren tsohon dan majalisar dokokin kasar iraki kuma shahararren dan siyasar kasar kamal aldulaimi a shafinsa na totar ya bayyana cewa bayan wanke kurdawan iraki da mabiya ahalus sunna na kasar daga zargin hannu a goyon bayan kungiyar ta'addanci ta da'ish wato isis yanzu kuma haɗin kan da aka samu tsakanin dukkanin ɓangarorin al'ummar iraki wajen kaɗa ƙuri'ar amincewa da dokar hukunta duk wani mai ra'ayin neman ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ya sake wanke kurdawa da 'yan sunna daga zargin goyon bayan ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya marubuci kuma ɗan jarida a ƙasar ta iraki rinas ali a shafin sa na totar ya bayyana cewa wannan mataki da majalisar dokokin ƙasar iraki ta ɗauka wani wani babban bugu ne a fuska kan duk wani jahili mai da'awar neman zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ta hanyar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da neman amincewa da ita a matsayin halittacciyar kasa dan jarida saif salah alhiti a shafin sa na totar ya bayyana cewa ba wai raini ko wulakanta dokar haramta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ba amma larabawa sun yi kasa a gwiwa tare da aikata babban abin takaici a tarihin su su saboda tun bayan korar dubban ɗaruruwan falisinawa daga yankunansu tare da tarwatsa su gami da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu a shekara ta 1948 a matakin shimfiɗar kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila babu wani abin da aka gabatar ga Falasɗinawa a fagen nuna musu goyon baya da ƙarfafa su a fagen neman haƙoƙinsu banda take maras amfani da fitar da ƙudurori da bayanan suka tare da yin tir a fatar baki al'amuran waɗanda babu wani tasiri da suka yi sai ƙara ƙarfin gwiwa ga yahudawan sahiyoniya na aiwatar da kashe-kashen gilla da koran falastinawa daga yankunansu da musguna musu hakanan wannan mataki da ƙasar iraki ta ɗauka zai shiga cikin sahun matakai masu girma da ɗaukaka a tarihi da suke nuna adawa ƙarara da baƙar siyasar zalunci da nuna fin ƙarfi tuni kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke palestino ta fitar da bayanin nuna jin daɗin kan matakin da majalisar dokokin ƙasar iraki ta ɗauka na haramta kulla duk wata alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila tana mai bayyana matakin a matsayin ci gaba da kasancewar al'ummar iraki akan ingantaccen tushenta na goyon bayan al'ummar palestino da neman wanzar da adalci gare ta a halin yanzu haka dai kasashe biyar ne a tsakanin kasashen larabawa suka kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bayan kasar masar da ta kulla alakar jakadancin tun a shekara ta 1979 sannan kasar jordan da ta ɗauki matakin kulla alakar a shekara ta 1994 sannan a baya bayan nan kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma sudan suka sake buɗe fagen kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta da 2020 inda kasar Morocco ta rufa musu baya. idan za a iya tunawa tun a yayin zaman taron kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link na birnin beirut na ƙasar labanan a shekara ta 2002 ce kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta cimma yarjejeniya a tsakanin mambobinta inda ta gindaya sharuɗan cewa babu wata ƙasar larabawa da za ta ƙulla duk wani nau'in alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila har sai gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki matakin janyewa daga dukkanin yankunan larabawa da ta mame da karfin bindiga tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar kasar a akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran palestinawa domin ba su damar komawa kasarsu ta gado. a fili yake cewa babu ɗaya daga cikin sharuɗan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta cika banda ma ci gaba da mame yankunan na larabawa tare da ƙara ƙaimi a fagen aiwatar da bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu da na larabawa amma wasu gwamnatocin ƙasashen larabawa suka yi watsi da kyawawan manufofinsu na neman haƙƙi tare da kare mutunci da kuma ƙimarsu suka ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan, tun kuma kar a yi nisa don kwa ga shirin nan na muririn masu saurare. muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna jamhuriyar masarauci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da suna Rabi Mai Aski. Shugaba na kungiyar masu san radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ya zama yi amfani da wani dama domin taya sauran yan uwa al'umma jamhuriyar Nijar biki na cikon shekaru 62 da samun kwarai-kwarai intin kanta da ta gabatar uku ga watan takwas shekara ta 1960 uku ga watan takwas shekara ta 2022 shekaru 62 kenan da Nijar ta samu kwarai-kwarai intin kanta wanda ake gabatar da shagulgulla eh, a albarkacin wannan kware-kware incin kan da aka samu Allah sa ya sabgogi lahiya Allah sa ya sallah lahiya akan mulata eh, lafiya kuma Allah ya sanya mu samu cikakken incin kanmu daga ƙasar Faranshi da take mulkan mu a halin yanzu haka wanda take saka mana ragama domin mu gabatar da mulki yanda muke so yanda muka ga dama mu zaɓi mu da muke so waɗanda muka ga sun dace da tsarin mu har yanzu ƙasar Faranshi ta kifa mu dama wannan kuma muna roƙon Allah ubangiji Allah nuna mana lokacin da ƙasar Faranshi ta shaho ma Nijar lahiya domin ta yi eh, barci har da man sharanta mai magana rabo mai aski da magaram da Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa su sashi Hausa na BOH muryar musulunci da farko kuna tare da memba daga muryar matasan lafiyar Afirka hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya kashe soja 85 da kuma 'yan sanda 65 da aka yi a ƙasa ta najeriya a cikin watanni shida da suka gabata gaskiya abintar da allah wadde ne da kuma kasawa gwamnatin shugaba muhammadu buhari na samun ma al'umma ingantaccen tsaro saboda haka yana kira ga shugaba muhammadu buhari da ya amfani da wannan dama da wa'adin da 'yan majalisu ko kuma sanatocin najeriya suka bashi wanda yake na ya gasganta sauka raga milki idan ya kasa kawo karshen matsalar tsaro a cikin sati shida masu zuwa na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci na muryar Iran. Ni a ra'ayina da zan ba ina son bayyana ra'ayina akan matsalolin da ke faruwa a cikin kasar mu Najeriya ya kamata mu al'umma kasar Najeriya mu tashi tsaye mu dinga yi wa kasar mu addu'a ta gari Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya waɗannan fitintunu da ke faruwa a yankunan a cikin kasar mu Najeriya yankuna daban-daban Allah ubangiji subhanahu wata'ala mu sa su a cikin addu'a Allah ubangiji ya kawo na ƙarshen fitintunu da ke faruwa faruwa a cikin kasar mu Najeriya. Addu'a shine takobin mumini da fatan Allah dai Ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu da zaman lafiya kasashen mu na Afirka baki ɗaya. ni ne naku har kullum usaini sabon yara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin hausa na biyu murya jamhuriyar musulunci mai magana isu makeri ne daga nan madatai da magaram to gaskiya wannan kudin karin man gazuwal da aka yi a nan kasar Nijar ba mu ji daɗin shi ba ganin cewa kayayyakin masaruhi da yawa za su ƙara kuɗi kuma hakika talaka shine matsatsi a cikin lamarin ya kamata idan za a rika yin irin wannan abun ya kasance a rika yin tunani domin a gudu tare a tsira tare kuma fatanmu da masu ruwa da tsaki a kan irin wannan karin kuɗin mai da ake ya kamata su rika tausaya domin abin nan ba kansu kaɗai ba zai gyara kenan in ma menene ya kamata a shiga majalisa a ga menene ba wa talaka bakunci idan aka yi shi kenan kuwa tunda talaka dan shi ake yi ko ma menene talaka shi ya ɗora ku a wannan matsayi ko kaiwar haka kenan ya kamata a rika abu ana tausayawa na gode ku tashi lami magana isu ne maɗatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lami. To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum Radio BOHET Jamhuriyar Musulunci Iran. Mai magana ya Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Memba a ƙungiyar muryar matasan Afirka to game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu. Zan bayyana ra'ayina ne a game da ƙarin kuɗin man dizet da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi. Hakika wannan abun takaici ne kuma abun damuwa ne ƙara kuɗin man dizet da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi kai a cikin yanayin da talaka yake cikin matsin rayuwa a wannan lokaci ya kamata gwamnati tana sara tana duban bakin gatarinta a don haka muke kira ga gwamnati mahukuntan jamhuriyar nijar ya kamata ku sake shawara a game da wannan ƙarin kuɗin man dizet da kuka yi wannan ba komai ba ne kun yi ne don ku kuntatawa talakawan jamhuriyar nijar domin talaka yana fama da abin da zai ci da abin da zai sa a bakinsa bai kamata a ce an kara masa kuɗin mam dizet a wannan lokaci ba sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin damagaram a jamhuriyar nijar to dai a kullum muna kiraye-kiraye ga gwamnati a abubuwan da ya kamata a yi ƙoƙari a taimaka ma talakawa muna da matsala hanyoyi a cikin birnin damagaram kamar yanzu in kuka ɗauki wata hanya wadda za ta taso daga gidan alkali na garin malam zawa dispensar hanyar nan mutane suna shan baƙar wahala yadda suke binta kowa in ya je ya gani kuma ɗauko hanya tana nan wadda zata tashi ita ma tun daga istasiyan na gari zuwa tasha agadas zuwa jami'a birnin da magaran wannan hanya ita ma tana ba talaka wahala da allah da annabi masu ruwa a tsakiya a cikin wagga hanyoyin ya kamata su taimaka ma al'umma musulmi saboda suna shan wahala mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya assalamu alaikum gidan radio biho hausa da farko sunana tasiu unguwar tudu da magaram nijar to yau ra'ayina dangane da mataki da gwamnatin kasar mu Nijar ta dauka na karawa man gazuwal kuɗi to wannan kari mu a gaskiya talakawan Nijar ba mu ji daɗin wannan kari ba hasali ma da wannan kari da aka yi akan talaka ne zai kali saboda me yasa na ce haka motoci da suke shigo da kaya na manyan motoci suna amfani da wannan mai ne na gazuwal kuma aka ce yau ya kara kuɗi kawo su ma dole za su kara kuɗi na wajen shigo da kayayyaki kuma alhali ga hali da muke ciki na tsadar rayuwa ya kamata gwamnati gwamnatin shugaba muhammadu bazim ta dubi wannan mataki na karin kuɗi na man gazuwal ta rage mai kuɗi yadda talaka zai samu sauki na gode gidan radio biyu hausa daga tasiru unguwaturu da magaram nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci ta iran ai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar to tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da furucin da ministan yakin kasuwanci ya yi na cewa za a kara ma gazuwal kuɗi talaka da yaƙin kiran to hakikanin gaskiya ya yakin kiran ya shahe kasashen turawa ta bangaren eh, gazuwal da essence da ma iskar gas saboda cewa turawan nan wa kawai suna tsara wani abu ne eh, na kansu wanda zai gyara su don cuta ma kasashen afirka duba da cewa a kwanan nan kwanan nan turkiya ta sa baki da ta lallashe rasha da cewa ta bari a hudda hatsi zuwa kasashen duniya wanda eh, hudda hatsin ya kama inda aka samu wani katafaren jirgi wanda ya dauki sama da tan dubu ishirin wanda ya kama hanyar shi zuwa labanan da aka muke kira ga shugabanninmu sai duka tausi siya ma talaka don saboda zuwa zaɓe na gaba in sun taka rawar gaban hantsi za a nuna assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son yi bisa ƙari ne wanda gwamnatin mu yi na mai gazuwal a gaskiya wannan ƙara ma talaka yauni ne saboda duk da je ta zo bisa talaka abin za komawa yanzu na san nan da kwana biyu kwamfani wa'annan masu zirga-zirga za su ƙara su ma kuɗi ka gani kenan da ja abin basu talaka ne za shafa shine muke kira ga gwamnati da Allah Allah da annabi ya ji tausan talakawa ya tausaya musu dama talaka na cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa ga damana ta kawo ma mutane garɗa wasu na cikin lakwaloli kenan ya dibi talakawa da idan rahama inda dan talakawa kai sai ya kamata a tausaya ma talakawa mai muku magana alkasun babu liman a har daga jihar agada salamu alaikum To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu faruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da yanayi na zamantakewa domin ya kasance zamantakewa al'umma ta ɗoro akan doron addini da kuma nusarwa ta magabata yanda kowannenmu in ya samu irin wannan yanayi na zamantakewa to zamantakewa in ta yi kyau ta kasance a bisa nusarwa addini to kowa zai zauna lafiya da kowa sannan za a samu managarciyar rayuwa sannan kowane al'amari na ci gaba zai ɓaɓɓugo ba tare da tsangwama juna ba har yau muna nan a wannan tambaya cewa ga abin da addini ya ce ga nusarwa addini yadda zai kamata mu kasance a cikin rayuwar mu ta zamantakewa to me yasa rayuwar tamu ta zamantakewa ba ta kasance kamar yadda shi addini ya umarta ba wannan tambayar ce muka bujiro da ita tun wasu shirye shiryen mu na baya wanda kowanne dalilan da ya sa din ba a rayuwar zamantakewa din ta irin yadda addini yake so muke bujura da su mun ambaci girman kai mun ambaci shaidan mun ambaci ujubu da wato dai cututtukan zuci da kuma hanyoyin da mutum zai biya warkar da waɗannan zuciya zuci in aka warkar da waɗannan cututtuka na zuci to a wannan lokaci ne sai ka ga an samu rayuwa ta zamantakewa managarciya wacce babu matsala a cikinta amma matukar ba a warware waɗannan matsaloli ba to fa shi ne fa ake cikin wannan fagamni yaɗin? to abin da za mu ƙara akan waɗannan abubuwan da muka ambata shine cuta ko kuma ita ce cuta ta hassada cutar hassada wata aba ce wacce take hana al'umma su rayu da junansu rayuwa ta zamantakewa managarciya a bisa doron addini in kai zancen hassada da dama za ka ji wani ya ce ai ni ba da ita hasada ka yi na mu ba mu da hasada to amma menene hassada? in ka san hassada ka ji abin da malamai suka ce game da hassada to a wannan lokacin ne za ka kuma ɗauki kanka ka ɗora ka gani kana da ita ko baka da ita abin da malamai masana suke faɗa dangane da hassada hassada ita ce ka yi wani abu na burin ganin cewa wata ni'ima da allah ya wa waninka waninka ubangiji ya yi masa wata ni'ima kai kuma kana nan kana burin cewa wannan ni'imar ta gushe wani lokacin ba wai ma buri kake ba ta gushe kurin hatta ma kakan shiga ka fita ka je nan ka yi gulmace-gulmace ka shiga can ka yi wasu abubuwa na ɓatanci ga wannan ɗin ka je can kai hatta ma waɗansu in sun ga duk abin da suka yi ni'imar nan bata gushe ba sai ma su je su haɗa kai da bokaye a yi wani abu na mai kama da sihiri sihiri bokanci bokanci wai a ga dai dole dai wannan ni'imar da wannan wannan mutumin da Allah ya yi masa ita wasu ta gushe wanda yake da wannan ba ƙaramar cuta yake tattare da ita ba hassada ita ce wannan kamar yadda muka bayanin nan kurin wata ni'ima da ka yake ciki kai kurin kana so ka ga wannan ni'ima ta gushe wai ba wai kurin ta gushe ta dawo ka ba fa a'a ko ta dawo ka, ko ka ta dawo ka, kai dai kurin shi dai wannan ni'ima ta gushe masa ta bare gaba daya ya zama na dai babu wannan ni'ima tare da shi to wannan ne bahaushe yake cewa hasada rawanin tsiya to idan mutum yana dauke da irin wannan yanayi na hasada to babu yadda za a yi rayuwarsa ta zamantakewa ta zama managarciyar rayuwa sannan aka samu irinsu da yawa a cikin al'umma to irin waɗannan suka yi yawa ɗin su ne suke hana rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma ta zama managarciya wato mai hasada ba wai kurin shi kan kankansa yake cutarwa ba yana cutar da al'umma baki ɗayanta ma wato kenan wani abu ne wanda idan mutum ya dube shi daga nesa zai ga cewa kamar shi wannan da yake hasadan yana kona kansa da kansa ne kuma gaskiya din ne yana kona kansa din domin a kowane lokaci zafi yake ji a cikin zuciyarsa wani irin zafi yake ji domin na farko dai ya jahilci al'amari na ni'imomi ubangiji subhanahu ta'ala mahalicin kowa da komai shi yake ba da ni'ima ga wanda ya so shi yake ɗaukaka wanda ya so shi yake ba da arziki ga wanda ya so duk wata ni'ima da ka ga waninka a ciki ubangiji shi ya bashi wannan ni'ima din babu wani ɗan adam da yake wa kansa ni'ima da kansa idan ka ga wani yana cikin fantamawa yana rayuwa mai kyau shi da iyalinsa suna cikin rufin asiri suna cikin godiyar allah ni'imomi ta ko ina to kai in dai kana so ka tsira da rayuwarka sannan rayuwarka ta zama mana garciya sannan kana yi wa al'umma fatan alheri akan a rayu rayuwa ta zamantakewa mai kyau to sai ka ce ubangiji subhanahu ta'ala ka ɗaga hannunka ka roƙi Allah kamar yadda kai wa wane ni'ima ubangiji mu ma ka samu a ciki Allah ubangiji mu ma kai mana ni'ima kamar yadda kai masa in kai wannan ka ga kayar da. ka tabbatarwa da kanka cewa ubangiji shi ke ba da ni'imomi kuma shi ne ya yi wancan ɗin to kai ma sai ka roƙa a wajensa to in kai haka sai ka ga Allah ya baka in kai haka sai ka ka samu wannan ni'ima ɗin kai ma in kai haka sai ka ga ubangiji subhanahu ta'ala saboda wannan abun da ka mayar zuwa gare shi akan shi ne yake raba arziki shi ke ba da ni'imomi ka yarda ka yi yaƙini da haka to sai ka ga ya baka arziki ta yadda baka taba tsammani ba shi kuma wancan din sai ga ubangiji subhanahu ta'ala yanda yake so haka yake bashi wannan ni'ima kai ma kuma sai ya baka la'alla ma ana nan sai Allah ya baka ni'imar da ta fita hasa din to amma shi fa mai hasada ba haka yake ba shi mai hasada da ya gani ya ga wancan cikin ni'ima shi kurin zaka ga zuciyarsa ta fara ta ya fara shirin mugunta ya fara wani tunani yaya zai yi ne ya ga wannan ni'imar da wancan yake ciki ta gushe to shi mai hasada a kowane lokaci cikin mummunan ƙudiri yake a kowane lokaci cikin mummunan fata yake yi ga wannan wanda Allah ta'ala ya bashi ni'ima din shi ya sa shi wanda yake da hasada a kowane lokaci wannan rashin lafiya yake damunsa ba za ka taɓa samun mai hasada da cikakkiyar lafiya ba to idan ya zama a cikin irin wannan yanayi to wannan rashin lafiyar nasa yakan yaɗo me yasa zai yaɗo saboda ba zai yi shiru ba shi dai kurin in ba wannan ni'imar ce ta wancan ta gushe ba ba fa zai zauna ba shi ne yau za a gan shi a can ya shiga nan ya shiga can ba abin da yake illa kurin yana so ya ga wannan ya samu wata matsala wannan wanda yake cikin ni'imar matsaloli sun zo masa wannan ni'imar ta gushe zai iya zuwa ya haɗa kai da 'yan daba su zo su sassari wannan mutum zai iya zuwa ya je in a kasuwa ne gashi na muna gani waɗansu za ganin cewa makota ne ma a kasuwa wannan allah ta'ala ya masa nasibi ni'imomi ya masa yana samun arziki mai yawa ga kuma ana zuwa ana siyan kayansa da sau da dama ana watakila dan abubuwan da yake yi yana kyautata wasu kastomomi din ne sai mutane su kasance sun fi zuwa gurinsa siyayya to amma shi wancan makocinsa shi wanda yake matsolo ne shi ba haka yake ba to sai zama shi wannan din da ake zuwa gurinsa sai zama wato mutum ne mai kyautatawa shi kuma wancan yana masa hasada to irin wannan sai ga ya je ya haɗa kai a zo a kama shi ko a yi masa wani sharri ko a menene shi dai ga wannan ni'ima ta gushe to in ana irin wannan ya za a samu rayuwa ta zamantakewa mai nagarciya in ana irin wannan hasade-hasade tsakanin juna yaya za a yi rayuwar da addini ya ce a yi rayuwa ta zamantakewa ta kasancewa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya haka addini ya umarci dukkan mabiyansa addininmu na musulunci a zauna da kowa lafiya musamman makota wanda suke tare da juna kuna kusantar juna waɗanda hatta ma ba makotan ba duk al'umma gaba ɗaya a kasance a ainihin cikin kwanciyar hankali da zamantakewa managarciya to idan ana hasada wa juna ina rayuwa take a nan ta zamantakewa mai kyau kaga kenan an shiga fagamniya an shiga neman neman wa juna jumhuru neman wa juna bala'o'i neman wa juna abubuwa daban-daban na fitinoni to kaga rayuwa ta kasance cikin komar shaidan kenan rayuwa ta zamantakewa ba ta zama yadda addini din yake so a kasance a kanta ba kenan in ku aka samu wannan to rayuwar zamantakewa ba za ta kasance managarciya ba to wannan yana daga cikin dalilai mafiya girma waɗanda in an waye gari an ga yau musulmai ba sa rayuwar zamantakewa kamar yadda addininsu ya ce su rayu rayuwa managarciya ta zamantakewa kaga ba a yi to ɗaya daga cikin dalilan ba wani abu ne illa wannan al'amari na hasada wannan al'amari ne wanda ya kamata kowa ya yi wani abu na gwaji ya kada kansa ya gani yana da irin wannan ko ba shi da shi matukar kaga kana da tunanin wani yana cikin ni'ima Allah ya masa ni'ima ya bashi wasu abubuwa na kyale-kyalen duniya ne menene ya bashi ya'ya ya bashi motoci bashi arzikinsa ne ke karuwa kai kuma kurin ba abin da kake so illa ka ga wannan ni'imar ta gushe ma wannan to in kana da wannan ko da kwatankwacin kwayar zarra ne kake da shi a zuciyanka to fa malam kana da hasada to ya kamata ka samu hanyoyin warware wannan hasada taka akwai hanyoyi na warware hasada da malamai suka amfani da ainihin bayanan da suka kawo to amma saboda lokaci ba za mu iya bujiro da su ba sai dai watakila a shirinmu na gaba sha Allah a nan za mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin rayuwar zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin muna karshe afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne a kan ziyarar da ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya kai zuwa nahiyar Afirka domin fahimtar abin da yake nema daga shugabannin wannan nahiya a wannan lokaci da wani sabon salon cacar baki da jayayya tsakanin rashen da kuma kasashen turai bisa jagorancin amurka ya sake barkewa to da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. a ranar lahadin da ta gabata 24 ga watan nan na yuli jirgin sama da yake dauke da ministan harkokin wajen kasar rasha ya sauka a birnin alkahira na kasar masar a tashin farko dai ministan harkokin wajen na kasar rasha sergei lavrov ya gana da shugaban wannan kasa abdulfattah sisi da kuma takwaransa na masar ɗin wato same shukuri hakanan kuma ya yi jawabi a gaban jakadun ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa take da cibiya a ƙasar ta masar ministan harkokin wajen na ƙasar ta rasha ya bayyana cewa rasha ba saniyar ware ba ce a duniya saboda yakin da take yi da ƙasar ukraine ita dai ƙasar masar ta dogara da rasha ne wajen samun alkama take sarrafawa a matsayin abinci a cikin gida har ila yau masar ɗin tana dogaro da rasha wajen sayan makamai take kuma karɓar masu yawon buɗe ido da dama daga ƙasar ta masar wasu ƙasashen da labrov ya ziyarta sun hada da habasha uganda da kuma jamhuriyar demokuraɗiyar congo kowace ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen suna da kyakkyawar alaƙa da rasha ko dai ta fuskar abinci da suke samu da gare ta ko kuma makamai da suke saye bugu da ƙari wasu daga cikin ƙasashen na afirka suna da matsala da wasu ƙasashen yammacin turai don haka suke son sake ƙulla alaƙa mai ƙarfi da moscow fiye da baya wannan ziyarar ta labrobre ta zo ne mako ɗaya bayan ziyarar da shugaban ƙasar amurka ya kai zuwa yankin yammacin asiya da taron da ya yi da ƙawayen ƙasarsa a birnin riyadh na saudiya hakanan kuma wani taron da aka yi a tsakanin shugabannin ƙasashen iran rasha da kuma turkiya a birnin tehran wani nazari da kasashen turai suka yi dangane da tasirin yakin ukraine a nahiyar afirka ya bayyana cewa matsayar amurka da kasashen yammacin turai ba ta samu karbuwa ba a cikin wannan nahiyar wato yadda kasashen na amurka da turai suke son ganin an mayar da rasha saniyar ware afirka ba su karɓi wannan ra'ayi ba ƙasashen da suke cikin waɗannan yankuna a shirye suke su sake bunƙasa alaƙa su da ƙarfafa ta da duk ƙasashen da ba na yammacin turai ba a fili yake cewa a yin ganawar da ya da shugaban ƙasar ta masar ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sergei lavrov ya yi ƙoƙarin jawo ra'ayin ƙasar ne ta kasance a tare da rasha saboda sabon layin da ake shatawa a tsakanin rashin da ƙasashen yammacin turai a lokacin da ya tsaya a gaban ƙungiyar ƙasashen larabawa yana yin bayani labrov ya ce ƙasashen larabawa sun ɗauki matsakaicin matsayi dangane da yakin na ƙasar ukraine ya kuma jaddada manufar ƙasarsa na bunƙasa alaƙa da ƙasashen na larabawa musamman waɗanda suke mambobi a cikin wannan ƙungiyar ta haɗin kan ƙasashen larabawa da kuma yin aiki a tare da su a fagagen siyasa da tattalin arziki musamman a kan batun da ya shafi Falasɗinu kamar yadda Labrob ɗin ya bayyana hakanan kuma Labrob ya ce alakar ƙasarsa rasha da ƙasashen larabawa ta ginu ne akan ƙauna da girmama juna sannan kuma ya ƙada cewa sun tattauna da babban sakataren ƙungiyar ta larabawa ahmad abulgaif a kan shata sabbin hanyoyi na aiki tare a tsakanin bangarorin biyu da ya taɓo batun yakin da ƙasarsa ta shiranta a kan ƙasar ukraine sergei lavrov ya yi wa ƙungiyar ƙasashen larabawan bayani a kan dalilan da suka sa rashen ta buɗe yakin yana mai cewa mun kasance a cikin tsoro dangane da tsaron ƙasarmu kuma an yi watsi da tsoron da muka nuna a kan ƙungiyar jejeniya tsaro ta nato hakanan kuma yadda ƙasar ta ukraine take samun ƙarin makamai daga ƙasashen da turai ya kuma ƙada cewa an keta jejeniyar minsk domin an kai hare-hare da manyan makamai a cikin dukkanin yankunan da yarjejeniyar ta ambaci cewa za a daina kai musu hari. wato yankunan da suke cikin ƙasar ukraine na masu magana da harshen rasanci hakanan kuma tarayyar turai ta ƙi cika alkawulan da ta ɗauka dangane da wannan batun labarai bai kara da cewa ƙungiyar nato tana ɗaukar kanta a kan cewa tana da haƙƙin shimfiɗa ikonta a ko'ina sannan kuma ta yi abin da take so ko da ko hakan yana cin karo da maslaha da tsaron ƙasar rasha har ila lavrov ya ce babu yadda za a yi rasha ta laminta da wannan siyasar ta nato da tarayyar turai ministan harkokin wajen na rasha ya kuma ƙada cewa ƙasar tasa tana tattaunawa da ƙawayenta larabawa domin samun shawarwari daga gare su Da masu bin diddigin siyasar Rasha dai suna cewa ziyarar da Lavrov ya kai zuwa nahiyar Afirka wani yunkuri ne na ƙara tabbatar da samuwar ƙasar a cikin wannan yanki wanda yake da muhimmanci ga manufofin Rasha. Kuma yanayin da ake ciki a wannan yanki da ƙasashe da dama na Afirkan suka dawo rakiyar ƙawancensu da Turai zai ƙara taimakawa ƙasar ta Rasha. misali a cikin nahiyar afirka ƙasa kamar mali ta nesanta kanta daga faransa wata ita ce ta yi mata mulkin mallaka har ma ta maye gurbin sojojin faransa da na ƙasar rasha na sa kai domin ba ta tsaro irin wannan yanayi zai taimaka wa rashin domin ganin cewa ta samu karbuwa da gindin zama a cikin nahiyar ta afirka to wani manazarci a kan gabata tsakiya ɗan ƙasar rasha anton badasauf ya bayyana cewa ziyarar da labrov ya kai zuwa cikin ƙasashen larabawa tana ɗauke da saƙonni daga ciki da akwai ƙoƙarin tabbatar da cewa yunkurin da ƙasashen na turai suke yi domin mayar da rasha saniyar ware ya ci tura kuma tana son tabbatar musu da cewa safa da kawaye da abokai a duniya ba sai turawa kaɗai ba za ta yi hulɗa da su wani saƙon na rasha ga turawa ɗin shine yaƙin da ta shelanta a kan ƙasar ukraine bai shagaltar da ita ko ya ɗauke mata hankali ba a kan hulɗa da duniya musamman a fagen mu'amala tattalin arziki da siyasa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tumarilla ina ga kuma da hakan nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da na jagoran shirin da ma abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya